Cutar rashin jini yana faruwa ne idan sinadaran da ke gina jiki da ke bi ta jini suna kasa ga gram goma sha ɗaya. Jini yana ɗauke da abubuwa waɗanda ake cewa da jajayen ƙwayoyin jini. A cikin su ne kuma akwai sinadaran da ke gina jiki wanda ke bada iskar oxygen da ke hucewa daga huhu zuwa ga gaɓoɓi daban-daban don ba su ruwa. In sinadaran da ke gina jinin sun rage, za mu fuskanci matsalar rashin ingantaccen iskar numfashi na oxygen. Menene alamun karancin jini? Maras lafiyar zata za ta fara nuna alamun gajiya, karancin lumfashi, haujijiya ko bugun zuciya. Za ku ga kuma launin fatar ta zai canza. Waɗannan sakamakon za su bayyana kuma a tattare da jinjirin da ke cikin cikinta, wanda zai iya sa ta aifu lokaci bai yi ba, ko da sabon ciki ne. Menene dalilan da ke haddasa karancin jini? Rashin abinci mai gina jiki ne, kuma shine mafi mahimmancin dalili saboda majinyatanmu suna zuwa cibiyar kula da uwa da yaro a cikin matsanancin rashin jini ma'ana ko ta kaka muka idan ceto rayuwarsu bala'in ya gama afkuwa don shi ne ya kamata a mayar da hankali kan dalilin abinci akwai kuma cututtuka na kullum kamar cutar sanyin kashi da ke da yawa a nahiyar mu wannan na faruwa ne da dama a cikin auratayya na jini biyu da basu dace ba wani bi matar bata ma san tana dauke da cutar ba sanda za ta fara nuna alamun rashin jini ne in aka auna ta za a lura da tana suna ɗauke da cutar. Akwai kuma cutar zazzabin cizon sabaro. Kun san muna cikin yanki da zazzabin yana da yawa. In aka ce cizon sabaro, an san da jajayen kwayoyin jinin sun kamu. Ma'ana, in kwayoyin jinin sun rage, kenan sinadaran gina jinin jikin su ma za su rage. Akwai kuma cututtuka masu kama hanji, kamar tsutsa mai kama hanji. Dukkan waannan cututtukan hanjin za su iya yin sanadiyyar rashin jini da zai iya biyo baya da kananan zubar jini. Akwai kuma dukkan wani abun da ke iya haifar da zubar jini wanda zai iya faruwa kafin ko lokacin ɗaukar ciki, musamman haɓo ko ko zubar jini ta hanyar dasa shi ko zubar jini ta hanyar bayan gari. Ta yaya za a kiyaye wannan karancin jini? Ya kamata a mayar da hankali bisa kan cin ingantaccen abinci kafin ko lokacin ciki kuma mu mayar da hankali bisa kan halayenmu da tsaftar rayuwa. Studio Ghana.